بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yabo da godiya su tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya haɗa mu a wannan babban masallaci mai albarka masallacin alfurkan masjidul furkan a zango talomi a kasar togo republic a gaban iyayena mata masu albarka don isar da sako da nasiha kamar yadda aka saba ana wa'azzuka ga maza ko mata zan yi amfani da wannan dama wajen tattaunawa da ku akan wasu abubuwa da suke dalilai ne da za su inganta rayuwar mace rayuwarta ta duniya ta yi rayuwa mai daɗi ta koma ga Allah ta samu babban rabo da taufiƙi da dacewa daman yi duniyar ana zama ne a cikinta a idan a samu rabo kuma a samu taufiƙi a wajen Allah tabaraka wa ta'ala waɗanne abubuwa ne za su inganta rayuwar mace ta zauna lafiya da Allah ta zauna lafiya da abokanan zamanta kuma ta mutu ta samu rahamar Allah tabaraka wa ta'ala zan bi abun daki-daki dalla-dalla kamar haka abu na farko shi ne duk mace musulma ita ce matar da take kokari ta ga ta bi umarnin Allah ta bi dokokin Allah a cikin dukkan shi'uninta hiya tilkal mar'a allati tansa'u wara'a al-awamir الصادرة من عند الله تبارك وتعالى ومن عند رسوله صلى الله عليه وسلم يتشي ما تدتك jan jiki tabi bi Allah ta annabi ta huta idan ba bi Allah ba ba bi manzan Allah ba an shiga wahala an shiga damuwa ita ce matar da ta yi imani da Allah haƙiƙanin imani allaci amanat billah wa amanat bi al-yawmil akhir kuma ta yi imani da ranar ƙarshe ita ce matar da tana auna ayyukan da take yi tsakanin yardar Allah ko fushin Allah idan tana aiki Allah ya yarda da shi ta ci gaba idan tana aiki zai gadon mata da fushin Allah sai ta watsar da shi kamar yadda suke ɗora aikinta a bisa mizani na shari'a a kan kanta da kuma gidanta da kuma dukiyarta da kuma iyalinta wannan shine ɗabi'ar macen ƙwarai wacce take za ta kasance ta yi koyi da irin manyan mata da suka gabata asiya imra'atu fir'aun مريم بنت عمران خديجة بنت خويلد عائشة أم المؤمنين فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ولا ننسوني من يمن يما تادع يكما تواجبيني إياي ما تا كنيم تاريخ كجيا يسكر أيوه yaya suka yi wa Allah yaya suka yi wa addini ku bincike su ku ɗauki darussa da fawa'id a cikin tarihinsu asiya matar fir'auna matar fir'auna amma yau gata a cikin alƙur'ani ki tuna waye fir'auna ki duba jabberanci girman kai zalunci kafirci irin na fir'auna amma yau ga wata mata ta iya rayuwa a gidansa ta yi ibada ta bi Allah har Allah ya ba ta gidan aljanna وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين Allah ya buga misali ga waɗanda suke da imani irin matar fir'auna Allahu akbar matar fir'auna amma ita ce a sahun gaba cikin masu imani a cikin mata ta sha wahala fir'auna ya azabtar da ita amma wannan bai hana ta bi Allah ba ta daga hannu ta ce rabbibni inda baitan fil janna ya ubangiji ka gina min gida a wajenka a cikin gidan aljanna wa najjini min fir'auna ya Allah ka kare ni daga fir'auna da mummunar aikin fir'auna wa najjini min alqawmi adh-dhalimin ya Allah ka kare ni daga mutane ka tsare ni ka kubutar da ni daga mutane azzalumai ana kafirci ana zagin Allah ita kuma tana gina musulunci a gidanta irin wannan matar muke nema yau irin waɗannan mata da za su gina gidansu akan bin Allah akan bin shari'a ko da mijinki mai barna ne ko da mijinki mai sabon Allah ne ko da mijinki azzalimi ne amma Allah ya jarabe kina aurensa muna so mu ga tasirin musulunci a gidanki wace gudunmawa kika ba wa Allah wace gudunmuwa kika ba shari'a me kika gina kafin ki mutu a gidanki ko kin bar gidanki ya lalace ko kin bar gidanki babu addini wani tanadi kika yi a matsayinki na yarinya wacce baki aure ba yaya za ki gina musulunci a cikin gidanki ba ma san dogon labari ba ma san dogon surutu ba ma san ɓata lokaci al'amalu liddin aiki wa addini a cikin gidaje ita ce wannan mata mai kishin ta yi aure don ta gina musulunci a gidanta ta yi aure don ta tayar da 'ya'ya musulmi masu tarbiyya islamiyya masu addini masu hijabi masu niƙabi masu kunya masu kamala masu kame kansu ba mazinata ba ba mata masu neman yan uwansu mata ba mata masu neman maza ba ba masu surutu da gulmace gulmace ba a'a yaya zaki ki gyara gidanki kamar yadda asiya imra'ati fir'auna ta yi ƙoƙari ta kafa musulunci a gidanta ta roƙi Allah Allah ya kare ta daga makircin fir'auna kuma ya kare ta kuma yau gashi asiya tana gidan aljanna asiya nawa muke nema bila adadin wallahi mace tana da daɗin sha'ani in tana da addini wallahi duk matar da ba ta da addini a gidanta rayuwarta ba addini wahala ne kun ta wahala ta wahal da wani ke mai rauni ce ya kamata ki amfani da wannan rauni ki gina lahirarki ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين مريم يتكي ما تاتبيو لنكي مكو شمبنا منا سو كزما إرن سو آسيا كزما إرن سنانا مريم واتيكي مريم وما أدراكم ما مريم maryam in an ce maryam ana nufin baiwar Allah kamar yadda an ce abdullahi ana nufin bawan Allah to haka in an ce maryam ana nufin baiwar Allah ku duba abin da ƙwar'ani ya yabe ta ya ce asanat farjaha ta kiyaye farjinta ta kiyaye mutuncinta ba ta yi zina ba irin waɗannan matan muke nema masu kare mutuncinsu ba matan da suke ba da kansu su wulakanta kanku kin me da kanki kina tallata kanki kamar motar haya kowa yana shiga kamar mashin na na haya kowa yana hawa kina da daraja kina da kima amma kin zubar da mutuncinki kin zubar da darajarki kin me da kanki araha da wanda ya cancanta da wanda bai cancanta ba yana neman ki ya biya bukatarsa akan ki ya gudu ya tafiya barki yana miki dariya ki zubar da mutuncin ƴaƴanki da za su zo nan da shekara ɗari da jikokinki za a ce kaka kuma zinaciya ce ki zama irin maryam allaki ahsana sallama ba zina bai isa ba namiji in ba shi mutunci na sai da doka ta shari'a sai da ɗaurin aure da sadaki amma yau zinan mata ya zama ruwan diramfan mafi muni zinan matan aure Allah Allah ku rike amanar aure ya ku mata mai aure ibn hajar yake cewa zinan mai aure muninta ya fi zinan yarinya da ba taɓa yin aure ba don ita zinar mai aure akwai keta dokar Allah kuma akwai cin amanar miji amma yau ya zama ruwan dare wasu matan su suke kai kansu wajen maza mace ta zo da aurenta tana buga maza waya tana cacin da su tana neman su a uzubillah mijinta ya yi tafiya baya nan ta je tana kwana da wani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mijinta yana kasuwa tana buga waya tana hira da wani ba mijinta ba wata tana da ɗabi'a da zarar mai gidanta ya yi tafiya mai tafiye-tafiye ne daman tana da wanda yake zuwa ya ɗauke ta ta yi wanka ta gyara jikinta ta yi kwalliya irin wanda ba ta yi wa mijin, ta saka turare irin wanda ba ta sa wa mijin, ta yi ado irin wanda ba ta yi wa mijin. ta zo wani ya ɗauke ta ta ji ta yi lalata ta ɗauko masa cikin wani ta kawo masa gidansa ya kai ta asibiti a yi awo ita wahala akan ɗan da ba nasa ba bai sani ba an cuce shi an kawo masa wani a gidansa wanda ba nasa ba wani yana da yaya a gidansa da yawa sai ga wani yaro daban ne in ya ce ya yi sai ce baran yi ba kuma yana cin yayansa in ya ce bari ya ce baran bari ba sai ya ce wasa ke wannan ba dana ba ne wannan yaron ba dana ba ne me haka alaji wace magana ne wannan ya ce wallahi ba dana ba ne ya ce duk ɗana in na masa faɗa zai ci duk ɗana in na ce bari zai bari ɗana ba zai iya kallon ido na ya buɗe baki ya ce ba zan yi ba ya ce a nemi ubansa ya fita ya bar gidan nan tai kuka tai kuka ya ce ba ɗana ba ne kin san wasu Allah yana ba su ilhama matan nan da ta sha wahala sai ta ce ka rufa mun asiri zan gaya maka gaskiya a shekara kaza shekara kaza kai wata doguwar tafiya ka tafi ka ni ba ciki akwai abokinka makocinka yana zuwa gidan na yana kwana da ni a lokacin na ɗauki ciki kuma ka dawo ka ɗauka cikinka ne ka ta masa wahala wannan shine yaro ya ce ai na faɗa na ce ba ɗana ba ne da aka yi haɗa kayan sai fita ta ce ka rufa mu asiri ce ai sai dai ku tafi tare aka je aka ɗauki yaro aka kai wa makoci aka ce ga ɗanka shi ma kuma ya ce a ba nasa ba ne ka kaga illar zina yaro ya wulakanta uwarsa ta wulakanta ni ya kai ki kina da miji kina zina ikhtilatul al'ansab to wallahi yau zamanin nan da yawa akwai mutanen da suna rike 'ya'yan da ba nasu ba sani ba shi sa malamai suka ce duk wanda zai aure ya yi ƙoƙari ya auri mace mai amana matar da ta fadu zaujaha fi hadaratihi wa gaibate mai kiyayewa mutuncin mijinta ko yana nan ko baya nan ba matar da za ta ci amana ba ba matar da za ta cike mayaudariya ba maha'inciya ba wa maryam ibnata imran allati ahsanat farjaha na maryam qur'ani yayi magana akan ta mahaifiyar annabi isa ta haife shi ba da miji ba fa nafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha ta gaskata kalmomin ubangiji wa kutubihi da littattafan Allah duka ta imani wa kanat min na kuma na Maryam tana cikin masu bauta masu ibada masu yi wa Allah da'a irin wannan mata muke nema su muke so mu gina su muke so mu kafa wanda za su gina rayuwa akan bin Allah ba wanda za su yi ta shatanci ba مريم mace ce mai ibada maryam mace ce mai واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي حي ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جزء النخلة قالت يا ليتني مريم قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تهزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجزء النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما yaqulu lahu fayakun wannan maryam din muke so wannan maryam din ina maryam ina maryam ina maryam aina maryam fi umm al islamiyya Allah yayi magana akanta ku duba duk ayoyin nan gaba ɗaya akan ita ɗaya ne wannan wuri guda ne na kawo muku a cikin Qur'ani akwai wurare da yawa Allah ya jarrabe ta ta ɗauki ciki ba miji ga ta da ibada don ita tun tana yarinya aka ɗauke ta aka kai ta masallaci ba ta da aiki sai aikin masallaci sharan masallaci sai ibada da ka ita ba ta san maza ba ku duba da Allah ya zo girmama ta sai ya girmama ta tare da jarrabawa daman Allah yakan girmama mutum ya haɗa masa jarrabawa sai turo mata mala'ika jibrilu sai mata bushi sai ta ɗauki ciki ta tashi ta bar inda take ta bar gidansu ta bar wani iyayenta tana kurin masallaci take wajen ibada kawai sai ga naƙuda ta zo mata naƙuda a'a ba a san ba mace tana haihuwa ba namiji yau ina za ta sa kanta mai bautar Allah mai ibada yau ga ta tana naƙuda kawai ji ta ciki yana ciwo fa a ja'a al-makhadu ila juz'in nakhla ta ta rike wata kututture na dabino kawai sai naƙuda ta tsaga kai ta duba ta duba ta ce ya ubangiji ina ma da na mutu kafin wannan lokacin in zo haihu ba miji dan Allah ku duba yadda suke kyamar zina yau matan musulmi nawa suke zuwa su je su dauki ciki su rayar da cikin ya girma su haifai su je su jefar da shi a kwata ko kwanan nan a najeriya muna mikin da wasu kawai sai wasu yan agaji suka zo suka ce malam na ce mai faru ce wallahi malam jariri muka tsanta a bakin kwata na ce jariri suka ce wallahi gashi nan har ya mutu ya fara kumbura a cikin zaninsa wata ta haifu ta jefar da shi sabo fil ya gama kukansa har ya mutu na ce to ba ni za ku kawo ba ku kai wa mai unguwa ko ku kai wa 'yan sanda haka aka je aka ɗauki wannan kun san waye wata ce cikin 'yan unguwar musulma mazinaciya ta a gidansu ina iyayenta ina ubanta ina 'yan uwanta har ciki ya girma har ya kai ta haife shi ba sani ba sakacin iyaye ba kula da tarbiyya can isa ki zo ki min ciki ki zauna mu a gida ta haife shi da haka na maryam ta ce ya laita ne mitu kabla hada ni kam ina ma da na mutu ya zama babu ne an daina tunani an manta da ni yaya za a yi na zo na haihu babu miji kawai sai Allah ya turo mala'ika ya ce a kiraye ta a gaya mata karki yadda ke bakin ciki karki damu Allah zai kare ki kuma Allah zai baki mafita za ki haifu lafiya kuma zai kare ki ki girgiza wannan kututtire na dabino huzzi ilaiki bi jiz'in nakhla kututtiren dabino ne fa ta girgiza wallahi sai ga ɗanyen dabino yana ta sauko mata aka ce ki ci ki sha kuli washrabi wa kadri aina Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahimahullah a cikin tafsirinsa yana bayani da sauran malamai suna bayani wannan yana nuna cewa idan mace tana da ciki juna biyu yana da kyau ta rinka cin danyen dabin. wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhla tusaqit alayki rutaban shine rutab in an ce rutab ina irin danyen dabino mai zakin nan to yana da amfani ga mace mai ciki saboda nana maryam shi ta ce ta haifi isa alaihi salam kuma zai ki samu ɗa mai albarka ta ci ta sha kuma ta haihu to yaya yau maryam za ta ta haihu ga ɗa a hannu ba miji fakuli washrabi wa karre aina Allah ce in kin haɗu da wani kowaye shi ya miki magana ki ce yau azumi nake bana magana ki haka fa in ma tarayinna min al-bashari ahadan faquli inni nazartu lir-rahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya dole sai ta hadu da mutane sun mata magana a ina yaya kika samu wannan da Allah ce duk wanda yake hadu da shi ki ce azumi kike yi kuma yau ba wani dan adam da ya isa na yi magana da shi a duniya bai isa ba fa'atat bihi qauma tahmilu sai ga na maryam ta dauko bihi da ɗan jaririnta annabi isa kenan tana ɗauke da shi kamar yadda uwa take ɗauke da ɗanta in ta haihu kalu sai mutanenta suka ce ya maryam kun ji ta ko kun ji maryam ɗin ko ya maryam laqad ji'ti shay'an fariya lalle yau kin zo da ƙarya baki isa ba sai kin yi bayani ku duba tun a can da ana zargin mace idan an ganta da ɗa babu uba ba miji aibu ne a gare ki zo kina yawo da ɗa ba a san uban shi ba wani yaro ya bugo yana fata ya ce malam nayi nayi nayi nayi nayi mama na ta gaya mun waye babana ta ki ta gaya mu na ce ina babana ya girma ne ya ce ina babansa mutuwa ya a gaya mun ina kabarinsa zai je masa addu'a ya ce ina ƙauyen babana in ba anan ya rayu ba ina abokanan babana ba labari ina gadon babana ya mutuwa uwa ba labari ina zan ga hoton babana uwa ba labari ashe yaro bai da uba ashe yawo ta ta yi yarinta lokacin tana budurci wannan rawan kan na 'yan mata nuna isa na 'yan mata da shaidan kwaɗayin duniya na 'yan mata da rashin tsoron Allah na 'yan mata za ki lalata rayuwarki zo ki da na sani ki kuka ba wanda zai share miki hawaye abin ya dame shi wannan ba ta iya magana ya mutu ne shiru ya yi haɗari ne shiru ina ƙauyen babana shiru ina yawan babana shiru ina kaza shiru ashe babu uban to wannan ɗaya daga cikin abun kunya da zaki gamu da shi ya ke mai zina ɗanki ya zo ya rutsa ke ce ina ubansa sai wani makocinsu ya ji labari yaro ya sa uwarsa a gaba ya ce kai ka daina ɓata kanka lokaci sai dai ka yi haƙuri mahaifiyarka lokacin da take yarantarta ta yi yawo ta yi wasa a yawace yawacenta ta je ta samo ka ba ta isa ta gaya maka waye ubanka ba don mutane da yawa ne suke zana da ita yaro malam mahadacin ƙur'ani malamin islamiyya mai addini mai ilimi amma bai da uba wa ya cuce shi uwarsa wata ta bugo min waya tana cewa dan Allah na yi wa mahaifiyarta nasiha ga ta nan a kusa da ita na ce me faru ta ce wallahi malam sai da ta sa na kashe aure na bayan na dawo gidan tana cewa in fita in je ne zina in samu mana kuɗi ta ce yanzu malam uwarka mahaifiya ta ce ka je ka zina ta ce ta faɗa ɗin ai ta san mazinaciya ne sai ita ma 'yar ta ce ta ce wallahi malam mama na ma mazinaciya ce ka ubanka suke yi ita ta fita ta nemo 'yar ita ma ta je ta nemo لا إله إلا الله محمد رسول الله to gana na Maryam an ce a can fada yau kin zo da ƙarya laqad ji'ti shay'an fariya ya ukhta haruna ya ƴar uwar harun ma kana abuki ra'asau'in babanki ba mutumin banza bane babanki ce Maryam mutumin kirki ne Maryam ibnata Imrana wa ma kanat ummuki baghiya mun sani a tarihi ya maryam mamanki ba karuwa bace ashe tun da suna suna suna kyamar karuwanci ashe tun da ba sa son karuwanci bin maza zinace zinace babanki mutumin kirki mamanki ba karuwa ba a ina kika samu wannan dan yanzu ke kin yi adalci iyayenki sun miki tarbiyya amma ki iki bi tarbiyyar iyayenki ki je kina bin maza yau yarinya saboda saboda arha zina ta zama arha a waya kurin mutum zai kira ta zo ki same ni wuri kaza sai kaga ta zo same da kanta banza namiji ki je ki ba da kanki da ido na wata ran na gani a ɗakin wani yaro matashi wata yarinya budurwa tana ta wanke-wanke tana gyane-gyane ta gama ta je ta kwanta a kan gadansu a ɗakin maza samari na kasa haƙuri ne magana wani uzuri ya kai na ce wannan yarinyar mai tafiya nan ya ce malam sai dai Allah sauri ai wannan malam sai ce sati biyu a ɗakin nan me yake kawo ta wallahi abincin rana kawai take zuwa ta ci a ba ta abin karyawa a ba ta nan kashiya kuma a rinka kwana da ita ina uwarta tana gari ina ubanta suna nan yanzu wannan yarinyar in girma ta kama ta me za ta ce wa 'ya'yanta kuma abin mamaki samari wulakantattu ba wasu masu daraja ba amma ita ba tarewa ma take ma a ɗakin samarin to yau akwai 'yan matan da waya ake buga musu a kama musu hotel a manya-manyan gari sai ta je ta sati biyu a ɗakin wani a hotel yana lalata da ita bai baki sadaki ba bai je ya gaya wa iyayenki ba da mutuncinki da kimanki da darajarki ki je wani yana kwanciya da ke yana lalata miki mutunci me za ki samu a duniya wata sana'ar ta kenan da shi take zuwa dubai da shi ke zuwa ingila da shi a kai ta amerika wata kawai duk da zai tafiya kawai zai kira ta ita wata ma sai ta riga shi zuwa a mata biza yau ta riga shi ta kama musu hotel ita za ta komai amma wallahi ba mijinta ba ta kama musu hotel ta rinka musu abinci su rinka fita yawo da uwarta da ubanta amma ba shi a gama a sallame ta a ba ta 'yan dalolinta a jakarta ta dawo tana ɗasa, wai wannan rayuwar wai wasu mata wai wai irin wannan wulakancin wai shi suka zaɓa za ki gama yanzu ne kina da yarinta kina ɗan haske in dai namiji yana haɗuwa da ke sai kin rabu wannan sanannen abu ne duk mace da dole in namiji yana haɗuwa da ita dole sai ta rabu kina raguwa kina raguwa shekaru kina raguwa kuma ba da aure ba kai ko ba ke aure ba ko namiji baya haduwa da ke shekarun ki dole sai kin rabu budurcin nan sai ya zube dole tsufa ya zo miki fuska dole gajiya ta tabbata a gangan jikinki rufin asirin ki ki zai ke aure na musulunci sai an gama yawon iskanci a zo a zauna wanda duk suka lalata ta sun gudu sun batta tana so yanzu kuma wai ta tuba sai a fara rike sharbi ana shiga islamiyya you have already wasted your time yau la na nadam bakin ciki ya kashe ki sai dai wani dan uwanki mazinaci mai ciwon kanjamau mai ciwon sida mai ciwon aids shi zai zo ya neme ki ya aure ki a haka a wulakance kina masa laifi ya ta zabga miki mari ki sha uban kuka kuma inda zaki ne fa da suka yi mata magana tunda ta ce ita azumi take bata magana sai ta nuna shi ya maryam kaifa nukallimu man kana fil mahdi sadiya yaya zaki nuna mana yaro dan da yake cikin zanin goyo mai mai magana ki ba mu ansa a ina kika samu wannan dan shikenan matar kirki za ta haifi dan kirki kuma sai ya kare ta yau ga ɗanta yana zanin goyo yana ba ta kariya kin ga walittaka waɗannan su ne waliyan Allah ina mata da ake baku labarin waliyai wance waliya wance waliya to ga waliya ta farko na na Maryam qala inni abdullah kawai sai ga jariri yana magana ni bawan Allah ne ataniyal kitaba Allah ma ya bani littafi la ilaha illallah ana haifanka kana zanin goyo har ka zama annabi wa ja'alani nabiyya kuma ni annabi ne ni da kuke gani na dan maryam ina da littafi kuma ni annabi ne wa mubaraka mubarakan aina ma kuntu Allah ya sanya ni na zama mai albarka duk inda nake kamar yadda uwata ta zama mai albarka Allah ya mun wasiya wa ausa bis salati waz zakati ma dumtu hayya Allah ya mun wasiya da sallah da zakka matukar ina raye a'a me yasa kirista ba sa sallah me yasa kirista ba sa ba da zakka a'a ga annabi Isa yana cewa wa ausani bi sala Allah ya mun wasiya ne sallah a'a yaya ba ku san sallah yaya ba ku zuwa ai sallah da ku ku zo mu sallah Isa da Maryam yana sallah na Maryam tana sallah ku zo ku ba da zakka yace matukar ina raye yace kuma wa barran bi walidati Allah ya sa na zama mai biyayya ga mahaifiyata wannan Allah ku duba kariyar Allah ku duba yadda Allah ya mutunta nana Maryam ɗanta yana zanin goyo yake cewa zan bi ki zan miki da'a irin wannan Maryam din muke nema a gida wanda za ta samu ƴaƴa masu mata biyayya da ladabi kuma Allah bai sanya ni mai girman kai kuma dan wuta ba amincin Allah kuma ya tabbace tabbata gare ni a lokacin da aka haife ni a lokacin da zan mutu a kuma lokacin da za a ainihin tashe ni a kiyama a'a ashe isa aka yi ashe isa ba Allah bane wa salamun alayya yawma wulidtu a'a yaya Allah zai ce yawma wulidtu in har isa Allah ne yaya zai ce an haife ni wa yawma amutu ashe isa dan adam ne yana mutuwa in ba ka bayin Allah ne ya za ya ce ya ce zai mutu wa yawma ub'asu hayya kuma da ranar za a tashe ni ina rayi a ashe annabi Isa za a tashe shi a kiyama ashe akwai wani Allah ba shi ba tunda shi ma ya yadda za a tashe shi to yaya kai yadda aka yaudare ka ce yadda aka yaudare ki cewa Isa Allah ne bari ku ji Qur'ani yace zalika Isa ibn Maryam kaunar haƙƙin da fi yabtaru ai wancan shine isa ɗan maryam a isa ibnu maryam isa ɗan maryam a ashe yana da uwa ashe yana da mahaifiya shine zancen gaskiya da kuke shakka akai ya ku kiristan duniya wai yaya aka yi na maryam ta samu wannan matsayi ake ta ba da labarinta a cikin alkur'ani haka na na maryam baiwar Allah to ki kokari ki zama baiwar Allah khadija binti khuwailid mata ta uku wama adrakum ma khadija man khadija kin san khadija khadija binti khuwailid wata babban mace mai daraja mai matsayi mai kima mai daukaka matar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam khadijan da wata rana na aisha ta sha iska a gidanta take gaya wa annabi manzo Allah yana yawan cewa khadija khadija annabi yana son khadija ku gaya wa duniya wallahi yana kaunar khadija annabi yana khadija khadija khadija kishi irin naku na mata ya kama na na aisha ta ce ya rasulullah me ya kada mu kana ta kiran wata mace ta mutu ba Allah ya canja maka wanda ta fita ba annabi kawai sai bata rai ce wallahi Allah bai canja mu tafi ta ba wallahi Allah bai canja mu tafi ta ba wallahi Allah bai canja mu tafi ta ba Khadija Khadija ita ce ta haifawa annabi ƴaƴansa duka in banda Ibrahim al-Mu'azzam dan gidan Mariyatul Qibtiyya amma yaya Khadija samu wannan matsayi ita ce wannan baiwar Allah mai matsayi da daraja da ta haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam ta aure shi bai taɓa aure ba ita kuma a matsayinta na bazawara khadija sai da ta yi aure biyu ta zauna gida biyu shekaru kowane gida sai da ta haifi 'ya'ya amma daga ƙarshen rayuwarta ta yi babban tsuntuwa babban rabo ta aure annabi wannan bawan Allah mai aure dan Allah wannan bawan Allah mai aure don taimako wannan bawan Allah mai aure don jin yana saurayinsa matashi bai taba aure ba shekara 25 ita ma 25 ta haiko masa ta hanyar wata nafisa ta ce a gaya wa muhammadu ina son sa ya ce a gaya wa babban shi baban aliyu abu talib suka ƙulla kasuwanci da shi kafin wannan lokaci ya ɗauki kayanta ya kai sham ya sayar mata a dawo a yi lissafi ta ɗauki nata ta ba shi riba ta ce wannan mutum yana da amana ina son aure shi aka gaya wa annabi ya ce ba komai kin ga bambancin auren da da yanzu su yanzu masu auren yanzu auren sha'awa ne auren mai kwalliya auren mai kyakyal an sa jaka ya kakal ya kakal ya kakal ana tafiya auren yan race jaka auren masu bayyana tsarici auren matar da za a dauke ta a sa ta a gaban mota ana yawo da ita ana sauke gilas auren huce haushi matana ta gidana ta bata mun barin ƙara aure in sa mata haushi shi sa auren ku baya albarka tunda kun aura ne don ku lakanta ta gidan auren sha'awa sha'awa ta dame shi bai da hali bai da iko amma sai ya ƙara auren ƙara talauci baya iya ciyarwa baya iya shayarwa baya iya biyan kudin haya baya iya biyan kudin makarantar yara baya iya kai matarsa asibiti ya kula da ita baya baya baya baya baya amma ya ga wata yarinya budurwa tana ɗauko masa hoto tana tura masa a waya yana gani ji ya ce sai zo yana yana niki susa ni sai aure zan ƙara ki ce baka isa ba wallahi babu ci babu sha ba wurin zama yalwatacce ba ka iya ɗaukar nauyin 'ya'yanka wani aure za ka je ka gano mana wahala wata mata ta yi kuka ta yi kuka ta yi kuka ta ce wallahi malam ba na aure wallahi malam ban isa ne faɗa da dokar Allah ya aure ba amma wallahi malam mijina bai cancanta ya aure ba ta ce da ƙyar muke samu abin da za mu ci ‘ya'yanmu da ƙyar muke biya musu kuɗin makaranta yanzu ya je ya auro wata Ɗan wannan wahalar da muke ya sa yar wasu wahala dan wallahi ita ma in ta zo gidan nan sai ta wahala ragas mu. ta ce malam zan yi iya ƙarfi na sai na hana shi auren nan na ce ina goyon baya ina jaddadawa da zai iya ne ko ƙur'ani na ga malam ya yi shuru ina jin baya tare da ni malam bai goyi bayana ba Allah ya saka da alheri malam ya ce wallahi ina bayan ka. to kaga kun samu ƙuri'a kenan jama'a yana da kyau mai aure ya yi aure wanda zai ƙara aure ya ƙara aure amma yaushe ake ƙara aure ku daina auren gadara auren abokina ya yi sai na yi ko da ban cancanta ba auren waye ba bai da amfani ku yi aure don bukata ku yi aure da za ku iya ɗaukan nauyin iyalinku ba ku je ku ɗauki 'ya'yan mutane ku aure su ku ba su cikin yunwa ba ku ba su cikin talauci mutum ya zo ana ango ango ango amma gidansa ko ƙwayan shinkafa babu ango ango yana kaɗa kai yana kaɗa kai ya je gida ba abincin dare ina zama ango yau dai na san maza ba za su ji daɗin karatun nan na ba amma na faɗa na faɗa na faɗa wannan khadija haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya aure ta ku saurara kuna dariya zan dawo kanku fa yawa akwai karatun ku yana nan tabba kuna ta kuna bude baki kuna dariya ba zan zo kanku akwai naku a nan gaba dukan ƙarshe zan muku da ƙyar za ki tashi daga masallacin nan Allah ya tsayar da yawa ki gama dariyanki yanzu an jima za ki kuka ai an san khadija ko ai an gane na na khadija ko to annabi ya aure ta haka aka zo babbansa abu talib shi ya je hudu ba shi ya je neman masa aure ya aure ta a duk duniya an ce ba matar da ta taimaki miji ta tallafi miji ta agaza miji irin na na khadija da annabi sallallahu alaihi wa sallam dan Allah kina taimakon mai gidanki kudinki yana gani ya ci ko ko in an baki boyewa kike yi manzo Allah ya ce wasatni bi maliha nana khadija ta taimaka min da dukiyarta nana khadija da kudinta aka yi farkon da'awa ta taimaki mijinta ta rufa mijinta asiri ba irin ki ba yau kin tara kin tara mijinki baya ci sai dai kawayenki sai dai abokananki sai dai kaza dinki amma mijinki baya amfanuwa ta taimake shi ta agaza masa lokacin da aka naɗa shi a matsayin annabi manzo a duniya ba inda ya je ya kai kukan abin da ya gani da ya ba shi tsoro sai matarsa ya je garo hira kai idan zai tafi kogon hiran ita take masa cefane ita take sai mai kayan abinci guzuri ya tafi da shi ya je wannan kogon tun kafin a naɗa shi annabi ya gama in abincinsa ya kare ya dawo ta daɗa tananan masa ta taimake shi da dukiyarta lokacin da mala'ika ya zo masa da wahayi ya tsoruta ya koma gida wurin khadija ya tafi irin wannan matan muke so wanda in miji ya fargita sai ya tafi wajen mijin matarsa in miji ya shiga damuwa sai ya zo wajenki kina da kare kina ɗaukan miji da damuwar miji ki ɗau damuwarki kuma ki ɗau damuwar mijinki irin wannan matan muke nema ya zo yana zammiluni zammiluni dastiruni dastiruni ku lullube ni ku lullube ni ku lullube ni na tsorita na tsorita ita ta ɗauko ma ya fi ta lulluba masa ya ayyuhal muzammil ya mu mudassir ashe ya kamata idan mijin ke shiga damuwa ki taimaka wajen yayi masa damuwa shi ya kamata idan mijinki ya zo a wurin aiki an bata masa ki kwantar masa da hankali ashe ya kamata idan mijinki ya zo da bakin ciki ki kokarin ki shimfiɗa masa rayuwa mai daɗi ya dawo yana cikin fushi ke ma kin turbune to kuma me aka yi maka ha ba hajiya ha a wannan zamanin ai sai ki hawan jinin sai daga ai ai ba a turbune wa miji ai in miji ya zo zai a ɓace ai ba a yadda a yi fushi in kin ga yazo ransa a bace to yi kokari ki sa wa kanki wani yanayin da zaki iya karɓansa ki sauke wannan damuwa zan kai daɗe Allah ƙara maka lafiya Allah ƙara maka ima imani mai gidana na kaina na ga kamar ranka ɓaci kada ya ɓata maka rai suke duk wanda ya ɓata maka Allah mana maganin shi zai ki jina amin kin kwance masa da hankali a kawo mai abin da ya fi so a ce ya zauna a cire mai hula kunna masa fanka in babu a masa bibita a bashi ruwan sanyi malamai suna cewa duk inda mutum ya shiga damu aka ba shi ruwa mai sanyi ya sha yana lowering temper a zauna kusa da shi a yi ƙoƙari a kwantar mai da hankali haka na khadija ce tace da ya rasulullahi kalla la yukhzika Allahu abadan Allah bai tozatar da kai ba yace laqad khashitu ala nafsi ina jiye wa kaina tsoro ya khadija naga abinda ban saba gani ba wani ya zo min mala'ika ya ce nayi kaza nayi kaza nayi kaza ya ce nayi karatu tace shirya shirya shirya mu tafi gidan wani babban malami dan gidan bafana mai ilimi ne zai ba mu labarin me wannan ya same ka ta ɗauki mijinta ta kama mijinta ta rike mijinta ba ke yau ki da shi ba kilomita goma ba a zama daidai wata ta ce wallahi malam in ya zo ba ma zama wuri daya yana can ina can in yana faɗa da na ga ya fara faɗa sai ce to mu kwallafiya lafiya sai ta je ta daga saboda zai yi bala'i ita kuma babu basirar da za ta yi maganin wannan bala'in da yake yi wallahi ba za ku ji daɗin rayuwa ba in ba ku gane maza ba duk macen da bata je makaranta ta karanta waye namiji ta shirya ya za ta rike mijinta ba za ki wahala namiji kamar jariri ne kun san jariri sai an san yadda ake rike shi idan aka rike shi aka yana in ya in ya yana kuka sai a juya shi a dora shi ana ana kada shi yana kuka sai a dada juya shi ana sai a dada daga shi ana a'a ana wa kana kuka a ana wa kana kuka sai ga daga kuka ya fara dariya to shi ma namiji haka ake masa za ku yi dariya za ku yi mamaki wallahi wanda take wa mijinta haka ita ce number one kuma ita ce mijin nan baya tunanin wata in ba ke ba barin ba ku labari mahaifina Allah masa rahama lokacin da mahaifiyar matarsu ya auri wata mata ni na sani ina yaro na san yadda mahaifiyata take kula da babana kawai na san da wannan ina iya tunawa yanzu a kwakwalwata sai Allah ya bashi damuwa ya rabu da ita ta riga shi tafiya sai Allah ya aura masa wata ita ma mahallin shahid lokacin mun girma dattijan nan shi babanmu kenan idan ita matar ta tafi kamar ganin gida sai mu ga ya shiga damuwa kuma ita kadai ne matarsa muka ce baba ka ƙara aure mana sai ce a'a wannan din mata isa to yaya muka ga kaza sai ce ita take mun kaza ita take mun kaza ita take mun kaza yanzu ba ta gidanta a cike da yara da ba su abinci da kulawa da mai gidanta kaza kaza mu kanmu muna yara in kai masa wata irin miya sai mun zo muna su da tukunyan nan kashi oho ne amma ta tsaya ta kimta shi sosai wata rana kawai yana abin sai muka ga ya ce zai tafiya ce na za ka je ce zan je ɗauko ta <laughs> da kanka ba za ka je bari mu je maka kwaciya zan je ɗauko ta wallahi da kansa ya tafi ya je ta da ita me yasa saboda tana kyautata masa amma yanzu kin san ke akwai matar da za ta tafi ce yaushe za ki dawo ne sati biyu sai ya ce a'a ki wata biyu da Allah <laughs> saboda bala'inki fitina yace wallahi in Allah ya taimake ni sai tafiyan nan na fi samun nutsuwa in kin ga mijinki kin yi tafiya kin ba shi sati biyu ya ce ki wata biyu ko ya ƙara miki wasu sati cika to wallahi akwai matsala ya gaji da ke zaman 'ya'ya kike kawai sai dai in wata larura amma duk inda namiji yake jin daɗin matarsa malama idan ta tafi so yake ta dawo ta dawo ta dawo ta dawo amma in kin zama mai shan mai mai zuƙa mai takurawa mai fitina mai kaza to ba yanda za a yi da ke kin zama karfan kafa saboda kin tara yara manyan yara kar a haɗa masa zanga-zanga a gida in ya samu ya danna ki to sai ya dan samu hutu kin samu matsala wallahi ku yi wa yadda mazajen ku za su so ku su kaunace ku su girmama ku su mutunta ku kamar yadda manzo Allah yake sanna na Khadija ta ɗauke shi ta kai shi gidan baffanta ka ji abin da ya samu mai gidana ya ce ina ai wannan yana nuna cewa annabi ne shi hadan na musu ladi unzila ala musa ai wannan shi ne mala'ikan da ya sauka a kan anan musa ina ma da ina tare da kai lokacin da zaka zama annabi kai karfi sai na taimake ka na agaza maka daga nan annabi ya samu rilif. daga nan na na khadija samu rilif. aka da da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ci gaba da kulawa da shi ce barin gaya miki saboda san da na wato kulawar da na na khadija ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi bayan ta mutu kawayenta ma sun ci moriyarta abokananta ba wai ita ba har bayan na na khadija ta rasu abokananta kawayenta annabi yana bin su yana kai musu ziyara kai musu abin arziki ina wannan matar khadija ina take wanda yau in kin mutu mijinki kawayenki ma zai rinka taimaka musu ba wai a zo ana Allah wa dare da ke ba wata rana annabi ya sa aka yanka dabba a gidansa ya ce ina wance ƙawanna na khadija aka ce tana na ake ku kai mata nama ina wance ƙawanna na khadija aka ce tana na ake ku kai mata nama ina wance ƙawanna na khadija ku kai mata taimako wallahi in annabi ya kawo abin taimako sai ya raba wa ƙawayen na khadija wata rana yana zaune a gida sai aka yi mai sallama wata tsohuwa ta zo aka min sallama sai ya fito wa alaikum salam sai ya ce marhaba marhaba sannan da zuwa sai yake gaya matan sai ce Allah sarki wance kana tudakkiruna bi ayyami khadija wannan kawanna na khadija ne tazo tana tunatar da mu rayuwar da muka yi mai daɗi a kwanakin da muka rayu da na khadija wannan ta ce fa ba ita ba haba ai dole na aisha ta kishi da ita ake nana aisha ta ga cewa wannan mata fa ba ta duniya amma ana yi da ita irin wannan matan muke nema wanda hatta mutu mai gidanta yana yi da ita kin mutu amma mai gidanke yana yi da ke yana kulawa da ke ya taimaki yan uwanki ya taimaki danginki wannan shine ribar mace ta kyautata wa miji ki zama mai da'a ki zama mai biyayya ki zama mai ladabi ki zama mai sakin fuska ki zama mai tausayi akan mijinki kar ki zama almubazzara mai almubazzaranci ki daina yin auren jari ki daina yin auren wane ne za mu ci mu wai wasu mata suna hira eh suna hira ce nawa kike tatuka a ah, ai kaza nake ja ce fa nawa nake wai ana so kowane miji wai sai an tatuke shi daga mai sata da wanda take yaudara ƙarya da wanda take masa obabil da wanda gashi nan dai an wayi gari yau kafin ka samu matar da za ta aure ka dan Allah sai an sha wahala a saurara wata ta aure shi kawai ta ga yana sa riga mai kyau da haka da ta ga rigarsa mai kyau sai ta ce kai wannan akwai maiko ayya ana hayar riga wallahi ba sani ba hajiya wata ta aure shi ka gama daga hannunka ba tsayawa zan yi ba dan sunna tv wai kun ji wai minti biyu ina ma mai ma na fara yi ai sai na kwankwashe koyo gaba ɗaya kafin na fitar gurin wata ta aure shi saboda ta ga zan kaleliyar mota da yake hawa ayya wataƙila motar haya ne watakila motar bashin banki ne wata ta haure shi saboda wata sifa da ta ga yana da shi ya mata kyau ki sani ba kyau za ki ci a gidan shi ba mai kwalliya ɗan gaye mai ado mai kaza wannan ba shi za ki ci a gidan ba mu'amala mai kyau wanda zai tausaya miki duk macen da bata auri mijin da yake tausayinta ba za ta wahala idan za ki aurar da yarki ko idan za ki aure ki tabbatar kin samu mijin da yake tausayin yarki yake ki. don wallahi mata daga ƙarshen rayuwarku zaman aure tausayi yake sa rike ku saboda halinku bai da kyau ku ya haƙuri da yawanku tausayi jin ƙayi yake sa a ci gaba da rike ku in kika auri mijin da baya da tausayi baya da jin kai ko yarki ta aura to wallahi za ta ta yawo a ciki da haka ku fi mai da hankali ko focusing akan wannan janibi na tausayi da jin kai wane ne idan na aure shi zai tausaya mu wata rana muna aikin hajji muna jami'a a madina an zo tsakanin arfa mun baro arfa ta mutum muzdalifa sai muka ga wata mata tsohuwa gaba ɗaya irin 'yan indiya na ne ko 'yan indonesiya ne ko ina ne gashinta ma fari gaba ɗaya ba ta iya ma ɗaura ɗan kwalin sai ga wani tsoho a bayanta tsoho da sanda ya tsufa dubur kafafuwan sun naɗe da ƙyar yake takawa cakal cakal matan nan ta zo ta sa gadon bayanta ya jingina a jiki a haka take jansa a haka take jansa in tafiya ta yi tafiya Dama ba su da girman jiki wallahi sai ta goye shi abun mamaki ta wayi gari ba wai bai shi ya goye ta ba ya fi ta rashin lafiya ya fi ta gajiya wallahi ita take goya shi sai wani ya ce mana kun san wannan mijinta ne tun suna yara ƙanana aure ne aka yi na mutunci matarsa ce wannan kuma yanzu ana nan ana wa zai riga wani mutuwa sun samu dama an biya musu aikin hajji suka ce ɗaya ya ce ba zai taho ba sai da ɗaya ɗaya ma ya ce ba zai taho sai da ɗaya haka suka taho irin wannan mata ake so mai kulawa da mijinta a lokacin da yake da wadata da lokacin da talauci ya same shi tsufa ya same shi wata mata ta zo tana jinyar mijinta irin jinyar nan marar daɗi mai ciwo mai matsaloli ya zo ba lafiya kuma kuɗin sun ƙare kullum sai ce a kawo kaza yana kwanci sai ya ihu ya ce a kawo mun kunu in ta dawo kunu ta kawo sai ce a kawo mun ƙosai sai ta je ta nemo kosai ina sai ce zo galai kuma duk abin da aka kawo baya ci irin rigima din nan na marar lafiya a kawo mun kaza a kawo a kawo ya kiye ci a kawo ya kiye ci kawai wallahi da ta zo ce ta daka mai tsawa aikin banza kana wahal da mutane kan ce a kawo kaza ka ce a kawo kaza an kawo baka ci ba kai dai rigiman naka wannan ciwon naka ya zama matsala kin ga wannan matar ba ta da tarbiyya wannan matar in 'ya'yan mai gidan nan suka same ta suka ga tana yi wa tana yi wa haka ba za su gama daidai ba ai ba a yi lafiya haka ai ni yace a kawo aje a kawo a lallaɓe shi ci lallaba ake daga ƙarshe mutumin nan mutuwa yi kuma abun mamaki duk zagin da ta yi masa ɗan abin da ya bari na gado da ita aka raba ita ba ta zo ta bilayi ta ce ɗaya bisa takwas daidai samu to irin wannan mata mai mummunan ɗabi'a to ba mata ce ta kwarai ba Allah sa kuna fahimta na na na Khadija a takaicen takaicewa annabi ya ji daɗin rayuwa da ita kuma ta taimaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce matarsa ta farko ita ce uwar gida in ga muku wani falalan na na Khadija ita ce matar da bai taɓa yi mata kishiya ba in kina so ki samu wannan matsayi ki koyi da Khadija in kin isa kun ji dai matan annabi guda goma sha uku ko wallahi duk rayuwar da ya da manzo Allah da ƴaƴan da suka suka haifa tare na na Khadija kin ga dai ba zaura ce ko to wallahi bai taba mata kishiya ba walam yanki alaiha ghairaha ina wannan matar da ta rike gida ta iya rike miji ta kyautatawa miji ta kyautatawa dangin miji ta kyautatawa iyayen miji ta kyautatawa ƴaƴan miji ta zama tana zama don Allah da miji yaushe zai tunani ya miki wata kishiya yawan yawan kishiyoyin da ake zabga muku a gadon bayanku halinku ne yake jawowa shi mijin in ya sha wahala yana neman alternative ne yana neman yaya zai yi sai ki ji wata kanwa suna cewa yaya ya kamata ka dan ƙara ne ko ki ji mahaifiyar suna cewa baba in baka ƙara aure ba zan tsine maka to kin haɗu da suruka ne matsala kenan ta ce wa ɗanta ko ya ƙara aure ko ya tsine mata albarka ko ta tsine mai albarka bai yi mata kishiya ba wallahi sai da ta ya aure sauda ko ya aure aisha nana khadija amma sai da annabi yi mata goma sha a lokaci guda riwaya ta tabbatar ya rayu da mata tara kowa da gidanta amma ita na na khadija ita kaɗai ta ci gwamnatin ta gaba ɗaya ta ci ta more ke ma in kina so ki malkashe alhaji ki rike shi ki toshe ki kare handama ki kyautata wallahi akwai mutumin da aka ce malam ka kara aure mana ya a'a don me ake kara aure aka ce dalilai da yawa yace to duk abin da ake nema mace ta yi wa mijinta ni matata tana mun to don me zan kara aure aka ce a ah, sunna ne ya ce a ah, ai ita wata sunna ta fi wata ai ya ce hankali na a kwanci a gidana ba ni da matsala tana tausayi na in ba ni da shi tana rufa mun asiri ba ta da ƙazanta ba ta da gulma ba ta da kitififi ba ta tayar mun da hankali ni gani nake ma ni nake ta akan me zan tsara mata ce ba zan tsara ba aka ce qur'ani ya ce fankihu fankihu ma qabala kum min nisa'i za ka waru ba ya ce Allah saka da alkhairi daman ayoyin qur'ani ai ba duka za ka yi aiki da su gaba ɗaya ba <laughs> yanzu kin ga wannan me ya ja masa wannan ba wai kin auren yake ba amma yana ganin yana san full satisfaction duk abin da namiji yake bukata a wajen matan nan tana masa da haka mutum ya makale yace ita kaɗan ta ishe shi ta biya mai bukata shikenan magana ya ƙare wata mun ji ta yi mana abinci a gidan mijin ta mana hidima ta mana hidima na ce kai na ce mai gidan nan ce kai zan yi wa mata gidan addu'a fa ya ce malam ka san da irin addu'a da za ka yi na ce ina miki addu'a hajiya don ba nan ce uwar gida ba na ce uwar gida kenan akwai akwai wata na ce Allah dawo da kun san ma'ana Allah dawo da ita ita ce daga ita za a fara da ita da shi sai kabari na ce kuma Allah ya kaɗe ta ki wahadaki la sharika laki ke kaɗe la sharika ta laki ba ki da abokiyar tarayya ta ce mala an gaishe ka an gaishe ka duk da za ka zo garin nan mala a yi mun waya zan maka abincin da za ka sha mamaki shi ko mai gidan yana kallo na a gefe yana haka yana ba ba ba ba <laughs> ya malam muna fada manufar ƙari fa da aka kyautata wa miji yakan sa namiji ji ya haƙura ya riƙe kyanu biyu amma ba goyon bayan kare muke kisha nake ba mata ta uku na na aisha kun san waye na na aisha yar gidan Saidu na abubakar wata baiwar allah masha allah tana yarinya ƙarama a zanin goyo aka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam hotonta mala'iku suka kawo masa cewa wannan hadihi zaujatuka fi dunya wal akhirah wannan matarka ce duniya da lahira ya aka bude masa ya ganta ai kawai sai aka aika gidan abubakar yace yana son aisha shekara shida aka daura auren annabi aisha shekara shida ki tuna yarki mai shekara shida ya take shekara tara na na aisha ta tare a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara tara shekara tara yarki ma bata gama ma primary ba tana lakwal bata gama ba amma haka ta tare gidan annabi yarinya mai basira mai tarbiya yar gidan sayyidina abubakar mai ilimi imamu zahabi ya ce duk duniya ba a taba yin wata mace mai ilimi na na aisha ba yar gidan abubakar ta tare a gidan manzan allah tana yarinya ɗan ƙananan dabbobi in aka ba ta aikin gina irin tankaɗe tankaɗen gari sai ta zo tana tankaɗe dabbobi su zo su ture ta cinye ko ta zo tana tankaɗe bacci ya kama ta ta yi bacci sai an ɗauke ta an kai ta ɗakinta da hannu aka riko ta aka sa ta a ɗakinta shekara tara amma sai da ta zama ita ce overall number one a gidan annabi saboda tsabar iya riƙe miji haka abin ba shekaru ba ne wata za ki ganta cinkus za ki tsumma shekarun amma kwakwalwar ta yara ta yi ta hauka wa mijin eh wallon haƙuri nufi da kai Wallon? kina murkuɗa baki hajiya a mijin na kiki gai haka mai gida ki murkuɗa masa baki kina wallahi haƙuri nake da kai ai shiru ake yi amma yaya aisha ta riƙe annabi bari gaya muku wani abu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ko ko jinya yayi jinya a gidansa rashin lafiya in yana ɗakin wata matar tambaya yake aina ana gadan aina ana gadan a ina nake gobe a ina nake gobe yuridu yawma aisha yana nufin yaushe ne ne ranar na na aisha ranar girkinta kin kafa wannan gwamnatin a gidanki kin samu wannan matsayin ta yadda mai gidanki yana ɗakin kishi yake yana tunani ya dawo wajenki ki ko ku Allah Allah yake yi yana girkin ke ce da Allah hajiya yaushe za ki gama ne Ma'ana ya gaji azaba ki ga miji yana Allah Allah ya tafi ko kuma fa saura miki kwana ɗaya wai sai ki ji shi wai wai ya tafi wai gidan kishiyarki yaya aka yi ce wallahi na manta na ɗauka kin gama dukinki in kin ga haka ta faru fa akwai damuwa ai mijinki ya kamata kwana biyu yake miki to kawai ki ga a kwana na uku ma ya sake dawowa ki ce mai gida ka fa gama za koma ya yi santi kenan to wannan kin mallaki miji amma ba ki gama ba ya yi gaba akwai damuwa to annabi tambaya ke aina ana gadan ina nake ina nake gobe kai da ƙarshe dai annabi sai da ce da Allah ko za ku min izini a kai ni ɗakin na na Aisha ta mun jinya suka ce mun baka dama manzo Allah a ƙarshen rayuwarsa malama a ɗakin na na Aisha ya rasu na na Aisha a hadisin Bukhari da Muslim Ta ce mata bai na haƙinaci wa zaƙinaci annabi ya rasu tsakanin haɓana da ƙirjina yadda uwa take riƙe ɗanta take kama ɗanta ta riƙe shi haka tana shayar da shi nono haka na na ta riƙe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har mala'ikan mutuwa zai ɗauke shi abu na ƙarshe da ya shiga bakin manzan Allah yawu miyau na na Aisha ne a bakin sa asuwaki ta tauna yayi laushi wai bana ma a ya tauna ba fa a siwak sai da ta sa a bakinta ta tauna ta tauna ta tauna ta tauna ta sa masa a baki da shi ya cika alaihi salatu wassalam annabi a ɗakin na na Aisha yake har yau har gobe har kiyamu sa'a duk ɗakin matansa ba ta aka shi ba ɗakin na na Aisha saboda tsabar kulawa da miji na na Aisha take idan annabi ya zo zai baccin rana a gidana akan cinya ta yake filo bacci idan zai yi da rana ba filo ake samu ba sai ta miƙe kafanta kamar yadda ɗanta yake kwanciya a kanta ɗan mace zai kwanta a kan mace wallahi haka annabi yake sa kansa ya kwanta a kan cinya na Aisha ya sha baccinsa tana kula da shi nana Aisha ita ce wannan matar da na Sauda shekaru ya kama ta annabi ya ce ya sauda binti zam'a ko in sauwaƙe miki in baki dama mu bar aure in sake ki ta ce haba ya rasulallah tsufa tabbas ya kama ni yanzu shekaruna ba ni da buƙatar ɗana mishi don haka ya rasulallah ga kwanan girki na na ɗauka na ba wa matarka aisha ta yi girkinta ta ci girkinta kuma ta ci na annabi ya karba kuma aisha ta karba a riwaya aka ce na aisha ba ta taba jayayya da na sauda ba ita ce nan buwan ɗinta a gidan nan saboda me ta ba ta abin da ya fi komi tsada yanzu ke dan Allah kina iya ba wa kishi yake kwananki malam ka ji wa'azin ke ce la wai bai zai yi ba ka ga karatun nawa ma sai dai ta karan koma da kishi kina da wannan imanin da za ki iya ba wa kishiyarki ranar girkinki wata bugo waya wallahi malam ni zan yadda da abin da ake ba wallahi mai gidanmu A azzalimi ne yana cutata wallahi malam ya zo har yanzu bai dawo ba yanzu gashi nan karfe goma sha ɗaya ba ita kuma abokiyar zama ta karfe tara ya dawo mata wallahi ba zan yadda ba na ce a'a ki bi a hankali wataƙila wacce ta fi ki iya hira ne su ba a hankali watakila tana da ɗan abubuwa da take bashi in ya je ta ɗauki hankalinsa yan abubuwa kin san namiji yana son ya ƙarganin ganin kwano a rufe bai yi ne ba sai a ce a bismillah a menene a buɗe ka gani mutum ya ɗanga yan abubuwan nan haka a ɗan kwakwance a kwakwance ya gyara a bashi ruwa mai sanyi ya sha kafin ya tafi ki ɗauki tishu ki ce tsaya tsaya tsaya ki riƙe kansa haka ki ce dakata ki goge masa baki ki ce kar ka je wacce ta gani ta ce ita ma za ta maka gobe duk mijin da ake masa wannan dole ya makara a gidanki amma ya zo ruwan sha ma bai da shi ba fuska ya me ya kawo ka yau dan ha bai zai zo ga yayansa ba a gidansa wai tambaya cike wai me ya kawo shi gidansa ne fa halin ki bai da kyau ita ba ta akai kwanan ta karba na na sauda ta girmama aisha ta ba ta wannan aka ce mutunci ake yi sosai da girmama juna na Aisha tana sanna na sauda saboda ta mata mutunci wata haihuwa fa ta yi ta haihu jego sharkar mai gidan ya ce dala zan koma ɗakin wance sai ta ce ina za ka ya sha to aikin haihu ta ce wala ba inda za ka ni zan ci gaba da girki na yace yanzu dan Allah da wannan jegon zaki shiga kitchen tace wallahi zan tuka ma tuwo lafiyayye zan ma duk abin da nake yi shi dan ajiye shi nake yi na wa miji aiki yace zafin gawayi na jego zai dame ni da warin jego tace wallahi tare za mu jegon nan da kai ba wani rabon kwana da za a yi nace yanzu mata ashe har kun waye kun fara ajiye maza suna jego tare da ku a daki wannan rashin tausayi wannan rashin jin kai wannan rashin daga kafa da aka bincika ashe ba ta shiri ne da kishiyar ta yadda ta ta shiga kicin tana jego ta ta dafa abinci kin ga mai jego fa kawo taimako ake kawo mata amma wannan matar ta yadda ta ta shiga kicin ta yi wa mijin nan abinci a dole a haka wai sai ya kwana a ɗakinta sai ga mai gida ya dawo karfe biyu yaro jariri yana kuka sai a ce tashi tashi tashi ka rike mun shi tashi rike mun shi yana haka yana haka yana haka yana gyangyadi <laughs> don Allah ku daga musu kafa don Allah idan kin haihu ki cewa mijinki ya koma ɗakin ki, don Allah in ma ke ke kaɗai ne ki gyara masa ɗakin sai ya koma can ku ɗan yi hira amma ki takaice masa wannan zafin gawayin da zafin gaushin wutan ko da yake a babin kyautatawa in namiji ya ga zai iya yi yana da kyau tun da hakkinta ne kwana kwana ba wai yana nufin alakar aure ba kawai ya je ya taya ta jegon in ya ga zai iya yi wannan abu ne mai kyau Allah ya masa albarka da haka na Aisha ta yi wa annabi shimfiɗa mai kyau a rayuwa ta kyautata masa ya so ta ya kaunace ta a hadisin Bukhari hadisin Abdullahi dan Amru, an tambayi an tambayi an tambayi manzo Allah duk duniya wa kafsu yace Aisha a cikin mazafa ya ce abu ha babanta ta rufe kofa ita aka fi kuma babanta aka fi amma wannan son da yake mata baya ba ta wani abu sama da abin da zai ba wa saura baya ba ta kwana sama da yadda zai ba wa saura duk da Allah ya ba shi dama turji man sha'u min hunna wa tuwi ilayka man sha'u, wa man min mimman azalta fala junaha alayk Allah ya ba shi wannan dama amma yana yin adalci a cikin matansa ki koyi da nana Aisha ki zama matar kirki ki koyi da matar karshe ita ce yar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na Fatima annabi yana son na Fatima yarsa ce yana kaunarta ita ce matar da idan ta zo daga gidan mijinta ta zo mai ziyara sai ya tashi ya miƙa ya ce marhaban ya miƙe ya je ya tarye ta yana matsayin annabi yana marhaban bibnati lale maraba da yata sannu da zuwa yata sannu da zuwa yata annabi ya je ya taro na na fatima ba irin ka ba kai ba irin ka ba kai da yarka za ta zo gidan daga gidan aure ka ce me ya kawo ki yau shi za ki tafi a'a ba gidan ubanta an tambaye ta me ya kawo ta ta zo ta gaishe ka ne ta zo ta girmama ka ne ta zo ta mutunta ka ne na na fatima ita ce mata mai haƙuri aiki ya yi mata yawa a gidan ali bin abi talib nika nika take yi nika a dutse dutsen nika ke yanzu da markaɗe da injin markaɗe da injin nika ba ki san wahala ba Hannun ki baya kanta amma wallahi riwaya ya zo hannuna na fatima yar gidan annabi number one din ba wanda yake gadara da uba irin na na fatima amma wallahi sai da hannunta ya yi kanta saboda aikin miji saboda aikin gidan miji ina masu cewa ba dole bane sai ta dafa mai abinci ina masu cewa ba dole bane matarsa sai ta yi masa kaza to ya aka yi yar annabi na na fatima take aiki a gidan manzon Allah har hannunta yake kanta ali bin abi talib da kansa ya tausaya mata ya ce ya fatima ki je gida idan babanki an kawo ribatattun yaƙi ki ce ya baki baiwa da za ta taimaka miki aiki ya miki yawa ta kama hanya ta tafi gida annabi sallallahu alaihi wasallam ta je ta gaya masa na taƙaice muku riwaya sai annabi ya ce ya fatima ga abin da zan baki ya fi mai aiki ki je ki aikin miji ki je ki aiki a gida amma in za ki kwanta bacci subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 34 Khairun lakuma min khadimi shi yafi alheri gare ku akan shi yafi alheri gare ku akan in baki hadimi wanda zai zo miki aiki ko wanda za ta yi miki aiki ki je ki bi mijinki wannan yar annabi ce yar gatar annabi mai matsayi matar Ali bin Abi Talib amma aikin gida ya mata yawa ta zo tana neman a taimaka mata annabi ya ba ta tasbihi wai sai wata mata wai yanzu wai wai ta zo wai ta zauna wai wai wai wai ba za ta yi mai gidanta abinci ba in baki mai abinci ba me za ki masa wai na je wa'azi wani gari wai wai wai wata mata sun rubuta takarda malam akwai aya ko hadisi da tace mace ta gaida mijinta rasar kunya ta ku ta kai ga kuna neman aya da hadisi akan gaida miji wato in ba aya ba hadisi wato ba za ku gaida mai gida ba aya da hadisin nan da ta ce ya kawo miki abincin rana da na dare da na yamma wannan ayar ita ta ce kuma sai kin gaishe shi wala hunna mislu alladhi alayhinna bil ma'ruf wa lirijali alayhinna daraja in kuna so ku ji dadin aure ku bi miji feminism feminism feminism wannan tunanin cewa ni na kai ni ma mace ce ni ma wane ne duk mata su ne kaza su ne kaza ya saba wa musulunci ya saba wa shari'ar Allah addini ya ce a kula da mata a taimaka musu a agaza musu amma kuma su ma sai sun yi aiki sai sun yi hidima ki taimake ni in taimake ni in taimake ki cuɗe ni in cuɗe ka walbani walbaka walhanani Abin abinda na faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda ne na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya kai mana barin dakata nan saboda yanayi na lokaci wa bi hadha alqadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu